kamar wadda mawaka suke hodi da mutane da dama niger da najeriya daidai suke ana iya cewa haka don mu guda da 'yan arewacin najeriya yawancinsu amma akwai ta tambaya da gare ni lalle muna da yare guda amma tarbiyoyinmu koko in ce al'adunmu a nan niger da can najeriya guda ne koko akwai bambanci tsakaninsu a wannan tambayatawa tawa za mu nemi amsa a cikin wannan rahoton namu sai ku biyo mu ku shi kaka rahoton namu zai kasance su hausawa tushen su shine daga hausa bakwai aka ce hausa bakwai mun san ya samo asali ne daga araman mairama daura da baya jida wanda ake ce ma abu yazid da suka yi arme sai aka samu iya bakwai ɗiyan nan bakwai suka rike masarautocin nan na hausa manya-manya wanda ga su su guda bakwai ne akwai kano akwai gobir akwai katsina akwai rano akwai daura akwai biram daular hausa an kawata ne a cikin karni na shida kenan yanzu hausa ko mutu daular hausa tana da shekara dubu da 365 to kun ji tushen hausawa inda suke daga arman baya ji da da mayarama daura nan ne wayan kakannin hausawa bambancin da ake samu kun san minti turawa ne suka zo suka tsaga suka ce sun raba wannan mutane aka yi nijar daban nigeria to su turawa nan kashi biyu ne akwai masu magana harshen faranshi akwai masu magana harshen ingilishi kun na an samu bambanci 'yan nijar suka ɗauki wata wani harshe da ake cewa faranshi kenan duk abin da za a yanzu cikin ma'aikata sai a ce da faranshi za a shi su kuma a nigeria sai a ce cikin hausa ingilishi ko cikin harshen ingilishi za a yi shi kun bambanci da inda bambanci fara samuwa kenan yanzu in wata makaranta za kai in dan nijar ne in za ka tafi nijeriya ka yi ta sai ka koyi yaren ingilishi haka in dan nijeriya za a zo nijar ya yi wajen karatu sai ya koyi yaren faransantin kun ga bambancin da aka samu tsakanin nijar da Nijeriya. babu wani dalili da wani zai iya cewa akwai bambance-bambance tsakanin nijar da najeriya na farko idan kika ɗauki tushen nijar da nigeria ƙasa ɗaya ci gaba ɗaya turawa ne suka zo suka raba mu bayan haka nan duk da sun raba mu sai kasance cewa yanzu cuɗanya da ma'amala da cinikanya da auratayya muna yi wa junanmu to kin ga wannan wata hanya ce wacce take sadar da zumunci kuma take zama kamar al'ada ta zama ɗaya. musamman nan faransa sai al'adun turawan mulkin mallakar faransa ya yi tasiri ga al'ummar mutanenmu su ingila dama Eh, mulkin mallakar su ba mulkin mallaka ba ne mai ƙurewa kwarai kamar na faransa shi ya kawo bambanci amma in ba haka ba tunan addini ɗaya ne al'adu ɗaya ne sunayen mutanen ɗaya ne ba ka za ka bambanta komi nasu ba na farko dai idan muka ɗauka muka gani a cikin tarihi kamar manya-manyan kasashe wanda suka yi mulkin mallakar mu su amurka ne ko kuma in ce ingila mu kuma nan wurin faranshi kenan kin gani ko ta nan wurin an samu bambanci ta ga harshe su da yawancin su harshen ingilishi suke magantawa mu kuma harshen faransanci muke magantawa in kika ɗauki irin halayen tarayyar najeriya da irin halayen niger za a iya cewa kusan al'adun mu sun zo kama ɗaya saboda dukkaninmu ah, hausawa ne a kasarin mu. in ba kamar 'yan kudancin najeriya ba da suke tuba hausa ba amma idan aka dawo ta bangaren arewa dukkanin al'adunmu sun zama kamar iri ɗaya ne inda za ki ga ko wani aure ake yi irin nan Nijar za ki ga ana yin shi irin kamar yadda ake yin shi irin tarayyar Najeriya in wani ma wasanni ne na gargajiya za ki ga ana samun wasannin gargajiya wanda ake nan Nijar sannan ana yin su kuma Najeriya bangaren kasuwa sun yi mutanenmu na Najeriya sun yi mutanenmu alkawari bangaren kasuwa fa misali yanzu in kana sayayya wurin attajirin da ke najeriya kuna kasuwa da shi kana zuwa daga nan ka je ka so ka kai kuɗi ka ɗauko kuma ka zo ka kawo ba biyar za a yi ta ƙure ma shi kullum so yake ka samu ci gaba bai kwararren wani abu naka in dai ba in ka je ba wani wuri za ka sakewa bayan ko da ka ɗauko kayan baka biya ba kuma ka sake masaya ka ki zuwa wurin shi inda ka je wurin shi kuma ba zai fasa baka kaya ba Yau mutunan maraɗi da na jibiya ko na magama na kacina ba ka gane shi abu da sa gane shi an an yi turanci turancin ingilishi turancin faranshi amma ba ka nan ba yau ai zura'a duɗe ce ni dangina wasu suna can sun ban mu ɗinsu suna nan suna armi mun ba da mu suna can suna armi duk in za a sabga in ka cina ne in kano in magama in biya dole sai mun je dole sai sun zo kuma ba a ma gane mu kaga da wajen kaya da wuya ka gane mutunan kano ko kacina ko na zaria da dai sauransu da mutunan maradi in ka tana wajen jami'a bisa hanyar jan gwarzo ta maradi akwai university ko me aka sa mata miriam abasha ko hmm? in ka je mai akwai gwamnan najeriya ban sako wani ciki ba wanda ya kirkiro lakwal inda ake turancin ingilishi da na horanshi kenan ba ta kawo ta matsala yanzu su ma ke son su yi turancin namu mu da ma mun dan koya ko tun su ake gaba daya bi kwal kai hada firamare yanzu in ka karatu sai gana karatun ingilishi da turanci kenan bambancin ma kwamma da aka yi don yanzu an karkaho abin guda biyu su ne ake yi high university kamar da ce ma tana nan daga nan university miriam abasha ko kuma ya mai gwamnan kano ko na kaɗin ne ba sani ba ya buɗa makaranta tana nan inda ake turancin ingilishi da turancin faranshi kenan ba matsala tsakanin saboda bambancin halshe da mu da su babu matsala to jama'a kun dai shi ƙaƙa rahoton namu ya kasance ina iya cewa babu wani babban bambanci tsakanin al'adu ko ko tarbiyoyinmu tsakanin nijar da najeriya watakila bambanci guda shine a bisa kan karin magana ko ko saka tuhahi ko ko milkin nasara da ya raba mu a can najeriya ingilishi suke yi mu ko nan nijar french ne muke yi ni ce safura ma dobi a nan maradi ƙasar nijar arewa 24